والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin ashariya wanda yake karantar da zuhudu wato guje ma wannan gida na rudi bata'ata ala dibin bigaibin lakal waibu bada minka shaibun ayatun ma biha raibu badarik bidarika mautun wa huwa ghaibun lahu haibu badarin ilal a'la faqad wadaha shaibu wa kaffan anil adna faqad aibu batata ka tsayo aladibin bisa ga abin da yake aibi kuma da cikakken hankalinka kuma kana gani bigaibin halin kasancewarka kana wato fake kana ganin kamar kowa bai ganinka dole kalwaye wato halaka ta tabbata gare ka don haka wanda duk ke saban allah a halin da yake koye yana ganin ba mai gani ne to kaico ta tabbata a gare shi ranar da aka zo an ka kira wannan rana yau mutabula sara'i ranar tuna asiri ta abin da mutum ya ɓoye ranar allah zai bayyana da shi bada ka shaibun hurhura ta bayyana gari ka ita kuma wannan hurhura ayatun aya ce wadda ke nuna cewa barin ka da duniya ya matsu ma bi harayu kuma babu wani kokanto gare ta da zarar ka fara hurhura to an fara gaya ma cewa to ta hiya ta kusanto bidarika mautun alhali a gidanka akwai mutuwa cikin gidanka tana nan menene wa hawa gaibun ita mutuwan nan boye take lahu haibu kuma akwai kwarjini akwai tsoratarwa gare ta abinda ake nihi da tana ɓoye domin babu wanda ya san ga ranar da za ta zo kai baka san ga ranar da mutuwan nan za ta zo a wurinka ba saboda haka to duk abinda aka ce shina nan tahe kuma babu shakka sai ya zo kuma abin nan mai tsoratarwa ne wanda zai raba ka da masoyanka ne to ashe dole ko ka ji tsoro ne an ce dole sai ya zo don haka ga shawarar da aka baka badarin ilal a'ala ka yi gaugawa zuwa ga ayyuka waɗanda yake za su sadar da kai ka samu matsayi babba ka samu maɗaukakin matsayi a ranar tashin alkiyama faƙad wadaha shaibu hakika hurhuran nan ta bayyana gare ka ta bayyana ta hita hili babu wani ɓoyewa shawara ta biyu wa kaffan anil adana ka kame kanka daga barin aikata abin da zai sassautar da mukaminka da darajojinka ranar tashin kiyama faƙad wa zahal aibu hakika aibiha ga shahili ya bayyana gare ka saboda haka ya kai ɗan uwana ka yi ƙoƙari ka tuba ga allah ka aikata abin da allah yake so mala ya ci gaba da cewa badarta ilal isyani ta haƙi lam taku barukan an ta'ati wal qalbu qannaka badalaka haqqun thumma tabata man wakaf بكى الناس أيام الخلاف ولم يكن لكب لجبناك صح للدموع ولا سكب badarta ka yi gaggawa ilal isyan zuwa مع الله Abin abinda ake ce ma sabo shine sabanin da'a Ɗa'a na gehen dama kai kayi gehen hagu da kana gaugawa kana gaugawa kana gudu kada a tsere ma lamta kub saka baka kame kanka daga wannan aiki wanda ba shi da kyau ba don haka idan ya zamanta cewa kana yawan saba ma Allah maɗaukakin sarki to sai ka zama barukan anil ta'at wato ka zama mai cissawai ma'ana mutumin da yake mai mai nauyin jiki daga gabanin da'ar Allah ita da'ar Allah subhanahu wa ta'ala da duk saba ma Allah madaukin sarki to sai ka ga yi ma Allah da'a kuma ya maka wuya domin shi ɗan ba zai baka ba domin ya ce ka domin ya mai da kai wato kamar san turka ko ragon turka na shi ba inda za ka inda za bauta ma Allah wal ga kuma zuciya ta daggare ka ga kuma zuciya ta daggare ka na kaf hakika ta yi girman kai zuciyarka ta zama mai girman kai badalaka haƙƙun gaskiya ta bayyana gare ka ka ji sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji abubuwan da allah ya haramta ka ji abubuwan da allah bai su sun mata bata sannan kai ta biyar man wanda ya ƙetare iyaka yabba haddodi na allah ya yi tabbatar abin da allah ka su sannan kuma bakan nasu mutane sun yi kuka ayyamar khilaf kwanukan nan da suka yi na saɓo mutum iya saba ma Allah mutane akwai mutanen kirki waɗanda yan sun saba ma Allah wato rayuwarsu na ɓaci suna kuka amma kai ku walam ya sahun wato zubowa bai ɗarar raso ba ijab ne ka ga idanunka liddumu ina hawaye wala sakabu ko kuma zubowa sar sar ma'ana dai babu alamar kuka ko nadama ko da na sani ko karaya ba zuciyarka Allah ya sauƙa ba khas ba kha'ata bi ru'in bi ruhin mibla an ba ta habiqa bazizan bi sautin min malikika abiqa bakita bi rahan al batn bil lahwi shabiqa tadhunnu wa tarju an turabika an turakiba sabiqa متى عارض البذل المخيسة على القبر Malam yana maka bayani yana maka nasiha ba khasta ba kha'ata ka halaka buruhil badani wato da girman ciki ka cikin ka ya zama ƙato Allah ya sauƙi bala'an kana mai yawan ci kana mai yawan ci ga abinci kana cin abinci ka ci ka koshi ya zamanta cewa babu wani ka tsinke ga cikinka don haka ba ta habiba sai ka kwana kana mai rihi wato in ka kwana kana ta rihi kana ta wato mi ake ce mai kana ta nasari saboda mi ka kwana kusashenka ba zai zan bi ka zama ƙato kayi ƙiba kayi ƙiba da haram ka ci haram kayi ƙiba ba ta min abikan ko kana mai gujewa min ka daga ban mallakinka don abin da allah ka so ka guje mai don haka ka zama mai guje ma ubangijinka subhanallah baki ta birahanin baƙani ka dawamar da kanka da zama jinginannen cikinka abinda duk za ka yi abinda duk za ka ci wanda za ka ji cikinka ya ɗauka to shi ne kake yi billahami da nama shabikan kana mai tsananin ƙoshi game da shi kana ƙwadda kanka ba Allah ya sauri ta zunnu kana zato watar ju kuma kana kana kana kana kamnat an turaki ba sabika wato a haɗa ka hawan doki dokinka da kuma doki mai gudu abinda malam kanuhi ya gaya mana nan yanzu kai ga halin da ya haɗo baya shine halayenka amma kuma kana son ka zanna tare da irin su sayidu na abubakar umar Usman Aliyu Abu Ubaida radiyallahu anhum kana son ka zauna da su a cikin gidan aljanna cikinsu kuma babu wanda an rabu Allah sauki sai mana ya kawo wani misali mata aradan buzlal mahisata al'anar kabu ta yaya za a haɗa tsere da takarar ɗaukar kaya masu nauyi tsakanin ɗan ƙaramin raƙumi wanda an yawa ɗan shekara guda da wanda yake amali ya za a ce su ɗauki kaya ko kuma yanzu a ce wanda yake yana da tirela tirela ɗin na irin ta ɗan gwaji? ya za a ce ya yi wato gasar ɗaukar kaya da mai akuri kura an ce ga ton 20 ko ta 50 na siminti kuma ba a so a ɗauka a je ana kaiwa ana dawo a'a so a kai a ɗauke shi lokaci guda to ga wanga yana da irin tirela ga ta ɗan gwaji ga wanga shi kuwa kori kura gari wa zai ɗauki wannan kaya to kai yaya ba ka bauta ma Allah kuma ka ce ka gama kanka da wa'ancan mutanen kwarai? Allah ya sauƙaƙe don haka ya jama'a sai mu yi hankali